amurka da kuma najeriya ga dai malama suzi abin da ya bambanta zaben amerika da zaben najeriya shine ba su iya yin muku-muku kamar inda ake a gida wani guri ma a ce ba a yi zabe ba an fita da lamba a'a wani because ana kirga zaben ma electronically ne ana amfani da mashin ne so kana sa naka yana kirga kana sa naka yana kirga so kuna ganin lamba inda ake yin zabe a real time ba wanda zai iya je shiga ya canza ka gane inda suke siya su yi muku-muku na amerika da na sani shine kamar an yi early voting domin kamar ni ba na ina gari yanzu amma na yi early voting ne so za aka yi early voting za ka tura takardun muna mailin ne to su ana iya amfani da su ta gurin mailin din nan in takardun ya zo su ki su shiga da shi su ce ba a samu ba kamar inda aka yi a Georgia aka ringa shari'a har Donald Trump ya sauka da shekara hudu ana kawo ni kenan ana kan shari'ar shi because wasu sun ce sun tura early voting ba a kirga ba wasu kuma sun ce an kirga wasu kuma sun ce early voting nan an hada da ciwa-ciwa ce to ka ga wannan ba za ka sani ba amma ka ga kamar ranar zabe don kamar yau haka mutane suna zuwa suna shigarwa ne suna zuwa suna shigarwa mashin na kirga kuna gani in real time so ba yamma za ku ya kusan akwai projected winner a inda yan najeriya suka zira ido kamar sauran al'ummar duniya domin jin sakamakon zaben da yan magana na cewa ba san maji tuwo ba sai miya ta kare babangiji prim murai amurka daga lagos To a gaida Babangida Jibril a mun yi kokarin samun ba wato Babangida a kan wayar tarho a kawo yanzu dai ina gaba mu sami nasara ba to amma dai nan gaba kaɗan za mu ji ta bakin Babangida za mu ji ta bakin baban gida akan halin da ake ciki a Najeriya. To bari mu je wato kasar jamhuriyar Nijar kamar yadda aka al'adanta Amurkawa da suke zaune kamar yadda kuka ji a wannan rahoton wanda suke zaune a kasashen waje a fadin duniya su ma ba a bar su a baya ba wajen zaben shugabannin da suke bukata. ya zuwa wannan lokaci dai miliyoyin amurkawa da ke kasashen waje ciki har da kasar jamhuriyar nijar sun kada kuri'unsu ta hanyar sakonnin yanar gizo da akwatin gidan waya wakilin mu a yamai sule mummuni barma ya ji ta bakin wasu amurkawa da ma 'yan kasar ta nijar dangane da yadda suke kallon zaben mahimmancin wannan zaɓe na biyar ga watan nuwamba a wajen amurkawa ya fice a misalta a bisa yadda aƙidar dimokuraɗiyya ta zama wani ɓangare na rayuwar yau da kullum a ƙasar da ake yi wa kallon jagorar ƙasashen duniya dalili kenan 'yan ƙasar na ciki da waje ke halartar runhunan zaɓe da nufin morar 'yancin kaɗa ƙuri'a Alhaji Shibril Karfe ba Amurke ne dan asalin jamhuriyar Nijar. Gaskiya zaɓe mutane suna hutawa suna zuwa suna yi. Wasu kuma a gida suke yi daga email wasu kuma daga post suke aikawa. Zaɓe yana gudana daidai wa daida. Babu wani tashin hankali mu da kanmu mun je mun yi shi. Jira dai ake a gani abin da Allah zai yi. a nan gida afirka ma jama'a a kasashe daban-daban na bin wannan zaɓe sakamakon tasirinsa a kan hulɗar amurka da nahiyar da a yanzu ake ganin ta farka daga barci masani kan hulɗar ƙasa da ƙasa mustapha abdullahi na fatan ganin sabuwar gwamnatin da za ta ɗare karaga bayan wannan zaɓe ta ɗauki matakin yayyafa ruwa kan wutar rikice-rikicen da duniya ke fama da su a yau a kuma wani lokacin da hamayyar neman riƙe ragamar al'amuran duniya ke ƙara zafafa a tsakanin ƙasashen yankin gabas da na yammacin duniya. yaƙi da ake yi tsakanin rasha da ukraine ya kamata shi ma a kawo ƙarshen shi kuma wannan yaƙi da ake tsakanin israel da palestine shi ma kaga ya kamata a samu yarjejeniya domin yaƙi ya tsaya a ƙasashen afirka sudan ma kaga har yanzu abin ya ci ya ki canyewa kowa ne ya ci ikon ya kawo tashi gudunmuwa domin lalle amurka ta gwadi ita ce babban ƙasa a duniya to amma barcin shi yanzu abin da ya shahi kasashen sahel sahel ta da ba ita ba ce ta yanzu amurka ya kamata ta gani a ɗaza ta yi ta yi mu'amala da a sahel amma ko za ta yi tsakani da allah yanayin rayuwar al'umma na daga cikin muhimman fannonin da amurka ke baiwa fifiko a hulɗarta da ƙasashen afirka a ra'ayin malama halima lilu yar fafutukar kare hakkin mata da yara ya zama wajibi wanda ya lashe zaɓe republican ko democrat a ƙarfafa matakai a wannan fanni a matsayina na mace mai aiki bisa kan incin mata da tattalin iyali a saƙona ga gwamnati sabuwa ta amurka da ta tallafa mana a cikin wannan yakin namu. Ganin irin cece kucen da aka fuskanta a yayin yakin neman zaɓe da yadda muhawara kan wannan fafatawa ta yi zafin da ba a taɓa ganin irin ta ba a tarihin siyasar ƙasar. Ƙwararru na cewa yunkurin haɗa kan Amurkawa ya zama dole ga duk wanda zai yi nasara a wannan zaɓe. Wanda Allah ya sa ya ci kinan kaga kamata game da Amurkawa ɗaya ne. Kuma a rage tsadar rayuwa wannan lahiya da wani kare na walwala a rage shi na abin da ya shahi amurka kenan abin lura a wannan karan zaben na amurka bai dauki hankulan jama'ar nijar kamar yadda aka saba gani a yayin zabubukan da suka gabata lamarin da za a iya dangantawa da hatsaniyar da aka fuskanta tsakanin gwamnatocin kasashen biyu a washe garin juyin mulkin 26 ga watan yulin 2023 daidaikun mutanen da ke bayyana ra'ayi kan wannan zaɓe na ɗari-ɗari dangane da yadda sakamakon ka iya kasancewa a bisa lura da abubuwan da suka wakana a fafatawar trump da hillary a 2016 inda ƙuri'un wakilai suka yi galaba kan ƙuri'un talakawan ƙasar sule mummuni barma mai amurka daga yamai a jamhuriyar nijar. To a gaida Asile Mummuni Barma. To yanzu haka Sulen bai yi nisa ba domin shi ma muna tare da shi kai tsaye. Asile kamar yadda ka ambata wannan zaɓe ne da za a ce wato ka yi bayanin cewa kamar watakila ana ɗan ɗari-ɗari. Shin yaya ma 'yan ƙasar ta Nijar suke bibiyar shi wannan zaɓe. Yawwa kana tare da Musule. Sule kana tare da mu? To, ok, to. to da alama ina ga na'urar sile mummuni barma tana dan da abin nan eh bari mu je ga wakilinmu na Lagos wato a Najeriya Babangida Jibril ah, Babangida kana tare da mu? na tare da ku. Na'am, a mun ji bayan rahoton da ka gabatar mana dangane da yadda wato ake kallon da kuma yadda su kansu a Amurka da ke Najeriya suka jefa ƙuri'unsu. Shin yaya su 'yan Najeriyar watakila suke bibiyar wannan zaɓe saboda sha'awar da suke da shi ko kuma akasin haka? eto eh, a gaskiya a duk lokacin da ake zaɓe irin na amurka ko wata ƙasa da ta ci gaba 'yan najeriya na shauƙi ko sha'awar yadda ake gudanar da zaɓe cikin kwanciyar hankali ba tare da tashin na ko rigingimu ba sabanin abin da ke faruwa a irin namu zaɓukan da ake a najeriya ko wasu ƙasashe masu tasowa don haka yawan zaɓe da ake yi wa amerika abin sha'awa ne kwarai da gaske ga 'yan najeriya a akasarin waɗanda ke da wuta a gidajensu suna gindin talabijin ɗinsu suna ganin yadda ake wannan zaɓe kai tsaye tamkar suna amerkane ne saboda suna ta sharhi akan yadda wannan zaɓe ke gudana da kuma nuna goyon bayan su ga 'yan takara guda biyu daban-daban To uh, ban sani ba watakila kasan uh, abu ne wanda idan aka ce zaɓe ne uh, za ka ga mutane sun laƙe ma dukkan wasu kafafe da suka san cewa suna samun bayanai. Akwai irin haka na a Najeriya watakila wannan zaɓen ya ja hankalin 'yan Najeriya ta yadda watakila za su lallaƙe su ga cewa sai sun ga yadda ta kaya? kwarai da gaske ai kamar yadda na yi bayani a akasarin 'yan najeriya wayanda ke da dama suna gindin talabijin ɗinsu domin saurari ko kuma kallo da idanunsu wasu kuma suna ɗauke da rediyoyinsu suna sauraron tashoshi musamman sashen hausa na murya amurka domin jin yadda wannan zaɓe ke gudana tare kuma da gabatar da sharhi daban-daban kamar yadda aka sai 'yan najeriya da sharhi akan harkokin siyasa na duniya to yau ma haka abin ya kasance a majalisu daban-daban da aka yi ko ofisoshi ko kuma a kasuwanni to to masha baban gida muna godiya kwarai da gaske da ka sami sukunin shigowa a cikin wannan shirin yanzu haka kuma kai tsaye muna tare da wato muna tare da mai fashin baki a kan siyasar duniya farfesa bello muhammad bada malami a jami'ar usmanu danfodiyo ta sokoto kamar yadda muka faɗa ko kuma kamar yadda kowa ya sani ne wato gwamnatoci da dama a faɗin duniya sun kasa sun tsare domin ganin yadda za ta kaya a wannan zaben da watakila suke ganin zai iya yin tasiri sosai ko kuma aka san haka akan alaka ko dangantakar su da kasar ta amurka wacce ake ganin tafi kowace karfin tattalin arziki a duniya farfesa kana tare da mu yanzu haka ina tare da ku murtala to shin menene ya sa wai zaben na amurka yake jan hankali da kuma tasiri ga gwamnatocin kasashen duniya ba amurka kadai ba saboda karfin da ke ga amurka na tattalin arziki a duniya da kuma karfi da take da shi na sojoji da kuma yawan al'umma da take da shi tana ɗaya da cikin ƙasashe goma da suka fi kowaɗanne yawa a duniya to sannan kuma ba ta iya kyalewa ƙasashe daban-daban da take cinkan demokuraɗiyya tana samun cikas to wannan shi yasa dole duniya gaba ɗaya hankali ya dawo akan zaɓen amurka da anna ana yi a yau so da yawa za ka iske wasu ƙasashe tsoron abin da amerika za ta cewa shi yasa ba za su wa demokuraɗiyya tunguli ba suna ba ta dama ko ba su soton ana koyo har shi zan ta zama jiki ga mutane wasu kasashe domin tsoron amerika ne domin kamar ta zama 'yan sanda ta duniya ga abin da ya shafi demokuraɗiyya da kuma abin da ya shafi hakin ɗan adam shi yasa wane ne zai zama shugabanta a wannan lokaci da duniya take neman shugabanci da duniya take neman adalci da marasa ƙarfi na duniya ke neman wane ne zai ceto su daga halin da suke kansu shi yasa ga duk duniya gaba ɗaya hankali ya koma a zaɓe na amurka na'am farfesa idan aka yi la'akari da wato manufofi da kuma kudurorin waɗannan manyan 'yan takara dangane da abin da ya shafi kasashen waje ana iya cewa kamar suna da kudurori da suka ɗan sha bamban da juna shin menene yake ja hankalin su gwamnatocin kasashen duniya har ya kasance sun sa wannan zaɓen a ransu. watan kasan su kasashe na duniya suna murna da samun jam'iyya wadda za ta ci zaɓe amerika wadda ke da kyakkyawan hulɗa da fahimta da sauran kasashe na duniya saboda yau a duniya babu ƙasa wadda ka cewa ita kaɗai ta ishi kanta kuma ta ishi kowa to amma kowace jam'iyya da nata manufofi idan aka yi zaɓe zan jam'iyya wadda manufofinta sun fara amerika sun kare amerika ta kasa fahimtar abin da ke faruwa a sauran sassa na duniya to sauran kasashe na duniya suna tsoron nasara na irin wannan jam'iyya jam'iyya wadda yake tana tafiya tana waiwayawa tana kuma dubawa ta ga menene matsayinta a duniya sannan sauran kasashe na duniya wani hali suke ciki ta fahimci cewa ba ta iya zama ita kaɗai tana neman gudunmuwarsu to jama'a na duniya sun fi tausaya ma wannan jam'iyya a cikin idan zaɓe amurka ya zo ba wai dole ba ne amerikawa da ka jefa kuri'a su ga al'amarin haka nan ba dole ba ne amma su mutane sauran ƙasashe na duniya saboda kowa na ɗore-ɗore na hmm. kamar bulo ne na gina kowa yana dangana ga wani shi kuma shi miƙe to shi yasa kasashe na duniya su kake ganin hankalinsu a halin yanzu da yawan su hankalinsu ba kwance shike ba sai an yi zaɓe an ƙare lafiya amerika sun ga wanda ya ci to a gurguje a farfesa ka sha yin sharhi dangane da abubuwan da ke faruwa a wasu kasashe ko bayan nan amurka shin akwai wasu darussa da za a ce a kasashen musamman masu tasowa ko kuma a nahiyar afirka da duk waɗanda suke kokarin ganin sun kyautata tsarin demokuraɗiyya akwai wasu ababen koyi da ya kamata a ce sun koya a wannan tsarin zaɓe na amurka eh, babban abin koyi shine kowace gwamnati yana da kyau ta tabbatar da cewa tsarin zaɓenta yana da inganci kuma shina da adalci sannan ta ba mutane dama su yi zaɓe idan ba a ba jam'iyyu dama ba suka tace suka tsaye da 'yan takara da suka kamata to mutane kenan ba a ba su cikakken dama na yin zaɓe ba to wannan shi a bambanci zaɓe irin na amerika domin idan ka duba ita wannan da ya zamanta bayan tacewa ta samu kanta ita ke takara a jam'iyya ta democrats a amerika kaga ba wai ɗari bisa ɗari ita fadar amerika ba ce to kaga ba irin kabila ta'addarin jaya a cikin wannan ƙasa ba amma dama ta demokuraɗiyya ita ta tabbata dama har ta kai ana iya tsaye da ita 'yar takara har ta kai tana iya zama mataimakiyar shugaban ƙasa wannan shi ne abubuwan da su sauran ƙasashe haddi na afirka ya kamata su lura da shi kwarai da gaske cewa idan ana ba mutane dama su yi zaɓe nasu zaɓe ko bisa ga adalci da kuma amincewa da kuma hukumomi na zaɓe shidan mm. su suna da dama su tabbatar da adalci da ingancin aikinsu wannan ya fi kawo ma ƙasa zama lafiya domin abinda duk annan mutane sun san su suka zaɓe shi kuma bisa ga dokoki na ƙasa wannan shi a babban darasi da ya kamata ƙasashe irin afirka su lura da shiya. to madalla muna godiya kwarai da gaske a farfesa bello muhammad bada kenan a malami a jami'ar usmanu danfodo ta sokoto kuma mai sharhi akan lamuran da suka shafi siyasar duniya to yanzu bari mu sake waiwayar wakilan namu da ke can suna sa ido kan wannan zaɓe a mahmud na san kana tare da mu kuma an ce baya bata da kaɗan me za ka kara mana bayani dangane da yadda zaɓen yake tafiya bayan tattaunawar da muka yi yawa to a mutala kusan dai ba abin da ya sauya sosai illa dai na ɗan ga ƙarin shigowar mutane a wannan mazaɓa da nake a duba da cewa dama gari ne yanzu ya waye misali karfe goma ne da sha ɗaya sura kwata wato a nan yankin baji ne da ma wasu sassan amurka baki ɗaya so mutane suna ci gaba da ɗan shigowa kaɗan kaɗan dai ba yawa duba da cewa kamar da na faɗa a farko an riga an yi zaɓe miliyoyin mutane da suka kada su tun da farko da wanda suka tura ta hanyar akwatin gidan waya yanzu da kusan za a yi cewa saura awa takwas a rufe rumfunan zaɓe a nan virginia da yake shida na safe zuwa bakwai na yamma aka kayyade za a buɗe rumfuna ya bambanta daga kowace jiha yadda ta kayyade za ta sa lokacin buɗe rumfa da kuma rufe rumfunan zaben amma dai kusan dai mutala zan iya cewa ba wani abu da ya illa zaɓe na tafiya daidai cikin lumana ba wata gada ba wani wata matsala da ta ta bujiro bayan mun yi magana to madalla mahmud a watakila sai mm. can shirin mu na dare za ka riko masu sauraron mu tsaraba dangane da watakila yadda ta kaya waɗanda suka can sun kasa sun tsare muna godiya sosai to amin su mu amin bari mu je ga sarfilu da ke maryland sarfilu kana tare da mu kai kwarai da gaske man mutala ina tare to malam sarfilu ya maryland take ciki a halin yanzu ya rumfunan zaɓe bisa ga yadda ka bayyana mana ɗazu akwai wani bambanci wato ana sake zagayawa wasu rumfunan zaɓe guda biyu inda su kuma a cikinsu na ga mutane sun kara fitowa to ina tunanin saboda lokaci ya kara turawa mutane suna fitowa domin su kada ƙuri'unsu to abin da ya gaskiya har yanzu malam matala abu ne mai ban sha'awa inda mutane ba sa ɓata lokaci da zarar sun zo za su zo za su yi su cikin sauri kuma a ba su tafi su je su yi harkokin gabansu ba tare da ɓata lokaci ba. to da lasar to muna godiya kwarai da gaske da wannan wato dan wato takaitaccen bayani da kai mana bari mu je ga ibrahim a nan washington dc malam iro to ina ganin uh, malam iro uh, akwai abubuwan da to uh, malam iro kana tare da mu yawa kana tare da mu a daidai wannan lokaci ban sani ba an sami wani sauyi a rumfunan zaɓe musamman a wuraren da ka dan nuna cewa jami'an tsaro sun dan ce ku ɗan watsawa bayan ku ƙasa Eh dan sauyin da aka dan samu kawai shine na lokacin da wani babban jami'in tsaro ya zo ya ce a bar 'yan jarida su yi aikin su ba mu san abin da isa ba aka hana mu aiki tun da farko amma kafin abin da ya faru a Martin Luther Memorial Library ya faru ma a Washington Convention Center shi kwata-kwata ma ba a bar mu mun yi aikin mu ba dama dama shi wannan eh, Washington Uh, Martin Luther King Junior Memorial uh, Library din. To Mala Iro da da ka ce wasu sun yi tsammanin kamar irin uh, yamutsin da ake samu a rumfunan zaɓe irin kasashe masu tasowa kamar Najeriya ne ban sani ba kuma nan ka san da wuya a ɗauki wani mataki ba tare da an yi ma jama'a bayani cewa ga abin da sa aka kore ku ba. Ka ƙara yi masu sauraron mu bayani don watakila su iya bambancewa tsakanin yamutsi na rumfar zaɓe irin wanda ake samu da kuma yadda abin yake tafiya a nan Amurka. wato gaskiya ba wani a mutsi da aka samu hasali ma ba a yi wani zuwa sosai ba masu kada ƙuri'a ba su ma wani zuwa sosai ba yan jarida sun fi masu kada ƙuri'a yawa a washington convention center da kuma martin luther king memorial library amma an ce a wasu wuraren baƙaƙe sun fito sosai amma gaskiya a wannan wuraren da ke kusa da ke nan washington birnin ainihin cibiyar wannan din birnin gaskiya a iya su fito ba sosai jama'a ma dai za a ce zai ba su fito ba sosai sai can jifa jifa ka ga wasu sun dan fito sun kada ƙuri'a musamman farare saboda haka batun ma a ce an samu ya mutsi ma gaskiya babu shi to madalla malam iro muna godiya kwarai da gaske sai kuma shirin mu na dare watakila inda zaka kawo mana masauraran mu tsarabar akan wannan akan abubuwan da ke faruwa To madallatu bayan kamar yadda muka faɗa yau ce dai ranar da za a ce karshe duk da yake a amurka da dama sun kada ƙuri'unsu tun kamin wannan rana ta wasu hanyoyi na aikewa da sakonni. To amma daga yau ne za a ce Amurkawa sun zauna zaman dakon ganin yaya za ta kaya a wannan zaɓe. yanzu haka muna nan tare da Farfesa Samuel Zalanga. Farfesa shin yaya 'yan Amurka za su ko kuma ta yaya ne za su sami sakamakon wannan zaɓe yanzu kuma a yaushe yaushe ne ake fara hasashen cewa za a iya samun sakamakon wannan zaben a zahirin gaskiya in ba don abubuwan da suka faru a wancan zaɓe lokacin da aka zaɓi shugaban ƙasa wanda yake takara yanzu ba ya kamata a wajen sha biyun dare za mu iya sanin waye ya ci zaɓen to amma abubuwan da za su sa ba wuya ba za a iya sanin ko wane ne ya ci zaɓen ba idan gasan ya zama kaman ba wani wanda yake gaba sosai kaman suna tare hakan nan to dole za su sake kirga kuri'un misali idan ka ci zaɓe amma baka ci da kuri'u wanda suna da yawa ba za a ce to dole ne a sake komawa hmm. a kirga kuri'un to in an ce za a sake komawa kirga kuri'un wata rana in ba mai da hankali ba zai kai kwana ɗaya wata ran zai kai kwana biyu ko kwana uku shi yasa mutane suke zaton cewa ba wai abin zai ɗauki lokaci to amma idan an jefa kuri'un kuma an samu cewa ɗaya daga cikinsu ya ci sosai yadda ba a bukata a sake kirga kuri'un domin gasan ba ma kurkusa ba ne akwai distance ko akwai gap dai tsakanin su da yawa sosai to kenan babu wani eh. rata iya wato babu wani abin da za a yi to a professor na'am mhm. eh na san da cewa a halin yanzu a hankali ya karkata ga jihohin nan na raba gardama waɗanda a turanci ake kira swing state eh. waɗanda su sauyawa suke yi kuma watakila ana ganin samun nasara ta kowane ɗan takara ta ta'allaka ga irin nasarar da ya samu a waɗannan jihohin shin menene su menene suke da wannan tasirin abin da yasa suke da shi shine za ka samu cewa kamar a tarihin jiha din sau da yawa jihohin kasar nan zaka samu wasu jihohin kamar suna kamar 'yan democratic party ne wasu kuma suna kamar 'yan republican party ne saboda tarihi dogon tarihi to amma abubuwa suna canjawa abubuwa suna canjawa domin wasu jihohin zaka samu ko akwai yara matasa da suka karu ko kuma akwai mutane waɗanda sun shigo kasar nan wanda ba ainihin 'yan kasar nan ba ne amma sun daɗe saboda haka ra'ayinsu ya bambanta da ainihin waɗanda dama suke jiha ɗin to za ka ga abubuwa sun canja wata rana kuma tattalin arziki ne yakan kawo canji abin da nake nufi da tattalin arziki shine wata rana za ka samu mutane suna ta jefa kuriya ma Eh, jam'iyya guda hmm. to amma na su masu alkawali su ce za su yi kaza amma kuma ka zauna ka duba hmm. na fi shekara talatin da wani abu a nan kasan kuma na ga irin wannan alkawulan da aka yi ma mutane a jihohi da yawa amma za ka samu cewa babu wani abin da ya canja to shi yasa wasu wanda da suke jefa kuriya ma wata jam'iyya za ka ga sun soma tunanin a su ba ga wani bambanci ba saboda haka za su canja wasu kuma saboda kurin kamar yadda na faɗa da zancen tsoro tsoron cewa da kasan na ana ganin ta kasan turawa ne to amma yanzu ana ganin yawan mutane waɗanda ba turawa ba yana karuwa kuma mutum ba zai iya cin zaɓe ba tare da kuri'unsu ba yawa to madalla a farfesa muna godiya kwarai da gaske da ka sami sukunin kasancewa tare da mu a cikin wannan shirin To madalla a Muhammad Hafiz a kaji batutuwan da aka bijiro da su da kuma abubuwan da ke faruwa mm. musamman abin da ya shafi zaɓen wuri. na ga lokacin da ake magana magana zaɓen wuri kamar wasu wata tana ganin cewa in ma akwai inda za a yi ko yanzu akwai yan takarar da sun fara korafi akan abin da ya shafi zaɓen wuri ban sani ba na san kana da masaniya dangane da wannan za akwai ko wata kafa da ake iya yin magudi ta hanyar aikewa da wannan zaɓen wuri ko wani abu makamancin haka nan gaskiya yana da wahala matuka saboda duka kowace ƙuri'a idan aka aika wa wanda zai kada kuri'ar tunda dama kai zaka bukata mm. in kana so mm. hanya biyu ce mm. ko dai ka je rumfar zaɓe ana buɗe wasu cibiyoyi na zaɓe da mutum zai je ya yi zaɓe ko kuma a turo maka har gida ka nema a turo maka har gida idan ka cike akwai wasu cibiyoyi da aka ware wanda zaka je ka ajiye wannan ƙuri'a ko kuma ka aika ta ta gidan waya don haka kowace ƙuri'a da ka gani akwai sunanka akwai lambar da take jiki hmm. wanda kai da ka nema a baka ƙuri'a akwai komai wasu lambobi da aka sa hmm. wanda za a tantance ita wannan ƙuri'ar don haka yana da matukar wahala a ce wani ya yi amfani da wannan ƙuri'ar na'am hafiz wani abu da yake ba da mamaki shine a irin muhimmancin zaɓe a duk ranar da aka ayyana ranar zaɓe za ga a wasu ƙasashe kura ta faɗo ranar aiki sai ga dole an ba da hutun zaɓe amma abin saɓanin <laughs> nan a amurka za ka ga yau ranar zaɓe ce amma kuma ba wani hutu na aiki ko wani abu gaskiya ne akwai abu biyu da maybe masu saurari kamata su gane na farko ana bawa mutane dama waɗanda suke aiki su je su kaɗa ƙuri'unsu ko kuma ka nema a turo maka ita har gida sannan kuma a ranar zaɓe ka kamar wasu jihohin an buɗe rumfunan zaɓe karfe shida na safe har zuwa kuma karfe shida na maraice sannan wasu jihohin karfe bakwai har zuwa karfe takwas na dare don haka kaga an ba wa mutane dama ko da kana aiki za ka iya zuwa aikinka ka dawo kuma ka je ka kada ƙuri'arka ko kuma ka nema a turo maka har gida ma ba ruwanka daga nan za ka yi zaben ka ka fito ka aika da ita ta gidan waya ban sani ba ka lura ana cewa kamar zaɓen bana zai bambanta yau an riga an shigo ranar zaɓe shin ya bambanta da sauran zaɓukan da suka gabata gaskiya ya bambanta akwai ah, abin da na lura da shi shine yadda aka samu ah, kamar wajen yakin neman zaɓe ya yi zafi sosai tsakanin shi tsohon shugaban kasa da kuma ita mataimakin shugaban ƙasa kamal harris wanda ake ganin wancan zaben har aka tafi za ka ga akwai ƙorafe korafe na cewa akwai waɗanda har yanzu ba su yarda da sakamakon zaben ba mm. na haka wannan karan ko da a ce ƙuri'un tunda ana magana cewa zaben ana kan kan kan na haka ƙuri'un da aka aika da su da wuri ana hasashen cewa zai wahala iya irga wannan ƙuri'un kafin lokacin kamar yadda Profesa Samuel Zalanga ya faɗa yawanci zaɓukan Amurka sha biyu na dare na nan ana iya gaya hasashen wanda ici zaɓen. Amma wannan karan mm. gaskiya ana ganin zai wahala a iya bayyanawa. Amma watakila kuma ba san me da zai faru ba. Tawadin <laughs> Muhammad Hafiz ah, na gode. Na gode. Mm. To masu sauraren mu a kafin mu yi sallama bari mu waiwayi Muhammad Hafiz domin shi ba mu labarai amma a takaice. To Murtala ga labaran duniyar a takaice. Miliyoyin Amurka sun fita rumfunan zaɓe a yau talata domin kada ƙuri'a a daidai lokacin da suke yanke hukunci. ko mataimakiyar shugaban ƙasa Kamala Harris ko kuma tsohon shugaban ƙasa Donald Trump ne zai zama shugaban ƙasar na gaba. Kuri'ar ra'ayin jama'a da aka gudanar kafin zaben sun nuna cewa zaben ana kankankan musamman a jihohin da za a fafata waɗanda za su fi tasiri wurin tabbatar da wanda zai lashe zaben. Jami'an kiwon lafiya na Falasina sun faɗa a ranar Talata cewa wani jerin hare-haren Isra'ila ta sama ya kashe akalla mutum talatin a zirin Gaza. Jami'an sun ce wani hari da aka kai da maraicen ranar Litinin ya faɗa kan wani gida inda iyalan da suka rasa gidansu suka samu mafaka a baitul lahiya wanda ya kashe akalla mutum ashirin rundunar sojin ukraine ta faɗa a ranar talata cewa ta harbo biyu daga cikin makamai masu linzami na rasha tare da wasu jirage marasa matuka 48 daga cikin 79 da dakarun rasha suka yi amfani da su a wasu hare-hare da suka kai cikin dare. Hukumomi a Pakistan sun faɗa a ranar Talata cewa wani jami'in tsaro mai gadi a wani kamfani da ke birnin Karachi mai tashar jiragen ruwa a kudancin ƙasar ya harbi wasu 'yan ƙasar China tare da jikkata mutum biyu wanda shi ne hari na uku da aka kai a wannan shekara a ƙasar inda aka auna ma'aikata daga China. Ziyawul Haq Langar ministan cikin gida na lardin sindhi wanda karachi ne babban birnin lardin ya tabbatar da faruwar lamarin yana mai cewa ya faru ne a yankin masana'antun site na birnin ya ce ana gudanar da bincike to masu saurare da haka muka kawo karshen wannan shirin na musamman namu na yanzu amma a kasance tare da mu can da dare karfe 9 da rabi agogon Najeriya da Nijar wato karfe 8 da rabi kenan agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin da wasu rahotanni na musamman akan abin da ya shafi zaɓe inda za mu kawo muku halin da ake ciki yanzu a madadin muhammad hafiz baballe da ya taya ni gabatar da shirin da kuma julie letters gresham da baba yako makeri da suka kula mana da sauti suka kuma ba mu umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni murtala faruk sanyin na ke muku fata alkhairi ma'asalam.